barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor ya gwandu da ke a nan unguwar alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau litinin 12 ga watan ramadan shekara ta uku ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina ah, muna nan cikin ah, suratu fusilat jiya mun tsaya aya ta takwas yau za mu tashi aya ta tara innal ladhina amanu wa amilus a rubu billahi minash shaitanir waje bismillahi rahmanin rahim ce ta surorin makka in sun ambaci azaba su ambaci ni'ima su ambaci rahama in sun ambaci siffofin yan aljanna su ambaci siffofin yan wuta yan wuta an ka fara faɗi ambaci na yan aljanna jiya mun karanta Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun bon ya tabbatar ma mushrikai wa'annan da ba su ba da zakka kuma game da lahira sun kafirce mun yi wannan bayani mun yi karanta maganganun malamai magabata a kan cewa zakka dai kauli mafi inganci shine zakkar dukiya ake nufi wannan shi a zaɓin da Ibn jarir tabari ya yi kuma Ibn kafir daga baya ya yi taujihin zaɓin cewa lokacin da aka saukar da wannan ayar tabbas ba a makka ne lokacin ba a wajabta zakka ba don haka ayoyin da ke magana zakka ba irin wannan tafsiri na madina suke nufi ba don shi wasu mallamai suka ce zakka nan shine tsarkace rai ake nufi da gyara rai amma dai muka ce kauli mafi inganci shine zakka ake nufi ta dukiya kamar irin wacce ayatu suratul an'am wa atu haqqahu yawma hasadi a bada haƙƙi ne ranar girbi ita ma suratul an'am ce makka ce amma kuma bai ba a wajabta zakka ba lokacin don haka dukkanin suna nuhin asalin sadaka da ake bai kafin a wajabta zakka kamar yadda dama annabi yana sallah sahabbai suna sallah kafin a wajabta sallah jiya ko ne magana cewa nisabi mun fara magana nisabi mu ci gaba ba duk wanda ke da wata tambaya da ta shafi zakka da muke ansa in ya rubuto sai mu yi ba sai mun tsaya bayanin bayanin hukunce hukuncin zakka ba don haka bayan Allah ya gama magana waɗannan mushrikai da ba su ba da zakka kuma sun kafirce ma ranar lahira sai Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati watan dabi'a surorin makka ya ambaci kafirai ambaci muminai sai Allah ya ce lallai waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai lahum ajrun ghairu mamnun su suna da lada wadda ba za a yanke ba don haka za a sa su aljanna madawwamiya don haka an faɗi abinda za a wa mushrikai waɗanda ba su ba da zakka ba su imani da lahira lahira ba an ce boni ya tabbata gare su wa wailun lil mushrikina boni ya tabbata gare su to wanda suka yi imani fa sai Allah ya ce me innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun dama ayat da muke fara hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamu sai Allah ya ce me bashiran wa nabiran yana bushara yana gargadi to yanzu a gargadi an yi ma mushrikai Wa'inda ba su ba da zakka da ba su imani da ranar lahira ba ana game musu gargadi sai aka dawo su kuma da suka imani sai aka yi musu bushara doka innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle wa'inda suka yi imani kuma suka bi da aikin kwarai lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wadda bayan kakka ba wadda ba ta yankewa don haka aikin kwarai sai tare da imani yake amfani ku kiyaye tare da suke aikin kwarai sai tare da imani yake amfani in mutum ya yi aikin kwarai bai da imani wani aikin ya kasance aikin banza sai dai ya samu lada ta a duniya amma inda imani zai amfani imani wani lokaci shi ma imani sai da aikin kwarai yake amfani amma ana samun wasu lokuta da imani ke amfani ba a yi aiki ba wanda yan musulunta Allah ya karɓi rai ne bai samu lokacin yin aikin ba ne amma in an samu lokacin yin aiki to dole dole shi ma imani ɗaya na baki baya yi sai an hada shi da aiki shine innal ladhina amanu wa amilus salihat shaykhul islam ibn taymiya yana da wani littafi kitabul iman littafi mai matukar tsada mai muhimmanci mai matukar kima tsada ba ta kudi ba tsada ta abin da ya kunsa wanda shi zuhair shawish da albani duk sai mai hakiki akwai maganganu akan shi na jayayya game da wasu abubuwa game da wasu abubuwa da suka hada su na magana printing da sauransu alakulli halin kitabul iman yana nan mai kyau mujalladi daya littafi mai kyau duk ciki yayi maganganu irin waɗannan ayoyi da kuma menene imani me ya kunsa me rukunin imani menene ake kirgawa da shi me ba kirgawa da shi littafi ne mai kyau wanda ya sa mai ya karanta ya samai ya karanta wanda ke iya karantawa innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun gairin mamnun sai Allah ce kula innakum qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin waja'ala fiha waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha وبارك فيها وقدر فيها ذلك تقدير العزيز العليم sai Allah ya faɗi ƙudurori ne da abubuwan da ya da iko ne da halittu ne waɗanda su suka cancanci suka sa ya cancanci a bauta mai kamar yadda muke faɗi surorin makka suna kawo tauhidin rububiya su yi amfani da shi wajen tabbatar da tauhidin uluhiyya Allah ce kula innakum latakfuruna billazi khalaqal awwa fi ne? ya ku mushirkan makka shi yanzu kuna kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu wa ji'aluna lahu andadan kuna sa mai abokan kira kuna sa mai kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan fa shine ubangijin talikai don haka don me za ku kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu sannan kuke sa mai abokan kira kuka sa mai kishiyoyi wannan fa shine ubangijin talikai waje alafiha rawasiya ya sanya mata manyan duwatsu da suka kafe ta a bayan ƙasa min faukiha a saman ƙasa wa baraka fiha Allah ya sa albarka cikin ƙasa wa qaddara fiha aqwataha ya ƙaddarta yanka mata abincin da mutane ke ci ciki azzukanta da a ciki Allah ya yayyanka fi arba'ati ayyamin cikin kwana hudu watan kwana biyu aka yi wannan bacci halarci ƙasa kwana biyu kamar da za mu yi bayani sawa lisaile wannan daidai da daidai yayi ga duk mai tambaya ya ji ga abin da Allah ya yi bayan Allah ya gama ƙasa cikin kwana hudu thumma stawa ila samai sannan ya daidaitu zuwa sama bayan Allah ya gama ƙasa thumma stawa ila samai sannan ya daidaitu ko kuma ya nufaci sama wahiya dukhanin a lokacin ita sama tana hayaki babu komai ciki faƙala laha sai Allah ya ce mata walil yi kuma ya ce makasa wa ƙala laha walil agdi tiya aukar han. ya ce ku zo ko kuna ɗa'a ko akan cilas zaka ko kun so ko ba ku so ba ga yadda nake so ku zama amma sai suka ce kalata a ta ina ƙwa'iye suka ce za mu zo muna masu yi maka ɗa'a da biyayya watan duyi da kake su Allah haka za a yi na sab'a samawacin sai Allah ya gama su daidaita su sammai guda bakwai fi mai ne a cikin kwana biyu kwana nawa mun ka samu zuwa yanzu kwana shidda wa auha fi kulli sama'in amraha a kowace sama Allah ya yi mata wahayin al'amarinta wa na sama a duniya bi masabiha muka ƙawata saman duniya da fitillu su ne taurari wa hifza ko muka hanya su kiyayewa watan suna kiyayewa rujuman lishayatin kenan suna ana jeho shedannu da su suna zama yula zalika takdirul azizul alim lalle wannan tsari ne kaddartawa ne tsari ne na al-azizu mabwayi al-alim kuma masani a cikin wannan ayoyin Allah ya muna bayanin halitta samai da halittar ƙasa da kuma abinda a saman ƙasa da ko cikin kwana nawa aka yi kowanne Allah ya ce an halicci sammai an halicci ƙasa cikin kwana hudu wata an halicci kun ga yadda ayat take kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn an halicci ƙasa cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin sai ce mai waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin don haka halittar ƙasa gaba ɗaya an kammala ta cikin kwana hudu nan sai Allah ya ce sun mastawa ila sama'i sannan sai Allah ya nufaci sama kaga zahirin sai da aka gama mai kenan sai da aka gama ƙasa sannan Allah ya nufa ta zuwa sama ko sama'i, ثم استوى إلى ya وهي aukar hankala ta وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين kaga wannan siyakin wannan ayoyin yana nuna sai da aka gama halittar ƙasa sana aka ja kalci sama cikin suratul naziat sai Allah ya ce antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha. wa aqdasha laylaha wa akhraja buhaha sai ya ce wal arda ba'da zalika dahaha Allah ya ce yanzu ku kun kafi wahala halitta ko sama Allah ya gina sama to watan ansa shine sama ta fi mu wahala Allah ya ce Allah ya gina ta rafa a samkaha Allah ya daga rufinta fasawaha ya daidai da ita wa lailaha Allah ya dufantar da darenta yasa dare duhu yake fa lailaha wa akhraja buhaha sai ya fidda haskenta kuma ya fidda hansi ya kasance cikin daren sai ya fidda hansi sai mai Allah ya ce mai wal arda ba'da zalika ita kuma ƙasa bayan haka da haha sana Allah ya shimfida ta kaga anan Allah ya ce mai horayi ƙasa ƙasa ya ce horayi anan cikin cikin suratu fusilat a can kuma ya ce mai sama dan kato sai dai ya ruɗe duk wanda bai iya koma ga hadisi bai koma magana sabai sai dai ya rude na Allah ya ce sama ta Allah ya ce sai kai kana zuwa cikin bukari kana nemo cin karo da juna wannan ya za kai da shi ga ya kwata-kwata nan Allah ce thumma sannan thumma stawa ila samai bayan ya gama abin nan sannan ya can kuma sai ce wal ba ba'da zalika <laughs> da to malamai sun yi bayani game da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari zan yi muku sanin zan karanta muku hadisin daga abdullahi bin abbas cewa Allah da ya halicci ƙasa cikin kwana biyu kamar yadda ayat take kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn kuna kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a yini biyu a yini biyu Allah ya halicci ƙasa bayan ya halicci ƙasa sannan sai Allah ya yi sama bayan ya yi sama sannan Allah a nan ƙasa ya sa mata duwatsunta ya ƙara gyara ta shi ne da ba da zalika da haha me da haha akhraja min hama aha wa mar'aha wal jibala arsaha don haka ƙasa ita aka fara yi sai da aka yi ƙasa a kwana biyu don shehwar ambatun kwana biyu nan da ya ambaci kwana biyu sai Allah ya haɗe sauran aikin da ya yi na ƙasa gaba ɗaya sai haɗe shi a aya ta gaba sai ya gama da ƙasa sannan sai aka je zuwa ina sai aka je zuwa sama yanzu kun fahimci da bayanin yake don haka sai da Allah ya fara halittar ƙasa a kwana biyu sannan Allah ya sun masawa ila sama, bayan ya sama ya nufaci sama ya gama halittar sama sannan Allah ya dawo ya yi da ƙasa ya yi da ƙasa mi yayi ƙasa wal arda ba'da zalika bai ce khalaqaha ba sai ce da ماءها مرآة له أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها شيني وانا آية تبيو وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام don haka wannan arba'ati ayyam kwana biyu da aka yi wannan aikin bayan an yi aikin me bayan an yi aikin sama hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu a cikin kitabut tafsir ƙalar minhal minhal bin amr ce an sa'id ibn jubairin an karɓo daga sa'id ibn jubair ƙala sai ce ƙala rajulun libni abbasin wani mutum ya ce ma abdullahi bin abbas inni ajidu fil qur'ani shay'an takhtalifu alayya ashiya'an takhtalifu alayya yace cikin qur'ani ina ganin wasu abubuwa suna saɓa min sai in ga cewa kaman wannan ya ci karo da wannan qala sai yace kun ga da yayi sai je inda wa sai je inda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake dan kala kato bai da wata hujja ta ta yayi tsayi ne ga Qur'ani ashe magabata ma in basu fahimci wani abu ba sai su je zuwa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su bada ansa kana sai yace ga sunan yace ta farko Allah ya ce fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna wannan cikin suratul mu'minun ko cewa ranar alkiyama wa idza nufiqa fis suyi fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna ya an kai busa kaho babu nasaba tsakanin mutane lokacin ba su tambayar juna haka Allah ya ce cikin suratul mutane an yi busa kaho ba su tambayar juna sai ce wakala kuma sai Allah ya koma cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna kuma yace za su huskaci juna suna tambayar juna wannan cikin safat ne ko cikin safat don ya za a wannan ayat na ta ci karo da wannan tambaya ta nawa kenan ta ɗaya. sai ce ta biyu naji Allah ya ce wala yaktumuna Allah haditha ranar alkiyama kahirai ba su ya ɓoye ma Allah zance watan ba su ya gaya mai ba su ya mai karya ba su ya ɓoye mai abinda ba a yi ba su ce an yi wannan cikin socin nisa'i ne ko sai ce kuma sai Allah ya ce suna cewa wallahi rabbina ma kunna na sukin kristotul al'am suna cewa wallahi ubangijin ba mu yi shirka ba kaga sun ɓoye sun yi karya na ka tambaya ce ta biyu ya za a yi a haɗa wa'annan ayoyin sai ce faƙad katamu fi aya ga wannan aya sun ɓoye tunda sun yi shirka suka ɓoye wa sai Allah ya ce amis sama'u banaha wa'ancin ayoyi na cikin suratul naziat ila qaulihi da haha fadakara halkar samawati ƙabla halƙil ardi Allah ya faɗi ya fara halittar sama kafin ya halicci ƙasa a cikin socin nazi'at sun maƙala sannan Allah ya ce ƙula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni ila qawlihi ta'iin fadakara fi hadhihi khalqal ardi qabla khalqis sama anan kuma sai ya fadi ya fara halittar ƙasa kafin ya halicci sama wa qala kuma naji Allah yana cewa kun baki da tambayoyin ku nawa ne wannan ta uku ta hudu sai ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima azizan hakima sami'an basira naji Allah yana cewa ya kasance ya kasance kana wanda yake fi'lu madin ne ka annahu kana thumma madha kamar ya taba kasancewa ne mai rahama da jinkai yanzu an riga an wuce ah, Ah, shi nan faƙala abin abbasin sai abla abbas ya ce to ga an sakkanan ya ce ta farko fara an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna ce wadda Allah ya yi babu nasaba tsakanin su wannan yinin kuma ba su tambaya fin ula busa ta farko ce yi busa ta farko babu mai tsayawa wani magana kowa firgice yake faduwa ya mutu in yi busa in yi busa ta farko sai ce ah, fin nafhatil ula thumma yunfakhu fi suri shine sai ya kawo yace sai ai busa ga kaho shine na farkon fasa ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai wanda a sama da wanda kasa duk sai su fadi a mace sai wanda Allah ya ga dama sai Abdullah bin Abbas ke fala an saba bainahum inda zalika babu nasaba tsakanin su wannan lokacin wala yatasaalu da kuma ba za su yi tambaya ba thumma fin nafhatil ukhra sanai an koma busa wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna lokacin ne sashin su zai diba sashe yana tambaya in baka ba ka karanta wannan duk abin da kai buga da kai za ka yi rawahu shi ne ƙala katu kawai za ka yi amma ka koma ga hadisi wannan cikin bukari yake yanzu ya yi mana bayani tsakanin wannan ayoyin wala an saba bainahum yawma maibin wala ya luna da kuma wa ba ba'dhum ala a luna ashe na farko busa farko ne na biyu kuma busa ce ta biyu don an gama mai da wannan tambaya wa amma amma cewar da Allah yayi yi makunna mushrikina bamu kasance shine wallahi rabbina ma kunna mushriki bamu kasance muna shirka ba da cewar da Allah ya wala yaktumuna Allah haditha ba za su koye ma Allah zance baran nan ba za su yi mai karya ba sai ce fa inna Allah yaghfiru li ahli al-ikhlas dhunubahum Allah zai gafarta ma duk masu tauhidi zunubansu ya je lahira sai a samu masu tauhidi yayi zunubi kaza yayi zunubi amma yana da tauhidi yabna adam law ataitani bi qurabil ardi khabaya thumma laqitani la tushrik bi shay Allah ataituka bi qurabiha magfira sai mu mushrikai su ga cewa sun yi laifi kaza wani yayi laifi kaza amma ga an yafe ba wani su ba a yafe musu ba kun fahimta suka cewa su wannan amma yana da mai yana da ikhlasi yana tauhidi su kuma shirka suka yi in suka yi haka mushriku na sai mushrikai su ce ta'alau kulu. ku zo mu ma mu ce lam nakun mushriki da Allah ma ba mu taba shirka ba ba dai ga an yahe ma gaba duk abin da suka yi shi na muka yi bambancin mu da su shirka ne su sun yi tauhidi to mu ma ai yau zamu wadi mu ce mu ba mu taba shirka ba Allah don haka mu ma mun cincinta a yahe muna fa ala afwahihim sai a rufe bakunansu fatan a aidihim sai hannuwansu su yi magana fa inda zalika yu'rafu annan Allah la yuktamu haditha lokacin za a gane cewa ba a sai ya ɓoye ma Allah zance ga na bakinsu sun yi ƙarya an rufe bakin hannuwan da ƙafafu sun yi magana saboda haka har yanzu dai wala yaktumuna allaha haditha kuma ga wannan bayan sun ce wallahi rabbina ma kunna mushriki ban mu ba mushriki yi shirka ba don sun faɗi wannan amma daga baya idan aka rufe su, sai hannuwansu da kafafun sai su yi shaidu su ce ba haka ba ne sai kasance ba su ya koye ma Allah zance ba ah, na uku ah, lokacin ya ce wadun lalzina kafar laukanu musulmi lokacin kafirai za su yi fatar cewa da dai mun musulunci ashe bambancin mu kawai tauhidi ne da mun yi da ma an gafarta muna sina ya ce wa inda hu in lokacin da aka yi haka ya wadun lalzina kafar wanda suka yi kafirci za su so cikin ayar laukanu musulmi da sun kasance musulmi sai ya ce sai abin da ya shahe mu nan na halittar kasa sai ya ce wa khalaqal arda fi yawmayni Allah ya halitti kasa a cikin yini biyu shine kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni sai thumma khalaqa as-samaa sannan ya halicci sama thumma stawa ila as-samaa'i na fi yawmayn raini sannan Allah ya nuwaci sama ya daidaita ta yi ta cikin kwanaki guda biyu da hal arda sannan zo ya shimfiɗa ƙasa da abubuwan da ake sa mata baka yi ƙasa shimfida ce an kawo ta ga ta shimfiɗar ta amma ba a shimfiɗa ta ba aka sa mata duwatsu da ke hana ta girgiza sai sai aka fidda uh, mabubugan ruwa aka yi mata gyara ba a yi finishin ba sai da ga mu sama ai duk mai gini ya san ana iya gini ya zan shell ko ya zan kakas daga baya sai a zo ai mai sai a zo ai finishing ƙasa aka fara yi amma ba a yi mata finishing ba ba isuwa ba sai da aka yi sama sai aka dawo sai ya ce wa dahiwa abinda ashin fidatta an akhraja minha a wa mar'aha shine ya fi san mata ruwanta da wurin kiyo wa khalaqal jibala wal jamada wal akama wa ma bainahuma fi yawmayn akharayn ya halicci ruwa ya ruwa ya halicci duwatsu ya halicci abubuwa da suke aljimat sandararrun abubuwa ciki ya halicci su cikin kwana biyu suka shiga kwana hudu sai yace ce wa kana allah gafuwar rahima samma nafsahu bi zalika wa zalika qawluhu ai lam yazal kadhalika abin da yake nuhi bai gushe ba yana mai gafara da rahama don shi an zo fasara da wasu wa Allah ghafura Allah Allah bai gushe ba daga sayyid bukhari aka samu wannan fassarar don haka in dai dan kala kato za a bi sai a ce wa kana Allah Allah ya kasance ashe yanzu Allah ba mai gafara bane ba mai jinkai bane ka shiga uku in ka tafi lahira amma mun san ga yanan mun ce wala walam yazal kadhalika fa inna Allah lam yurid shay'an illa asaba bihin lazi arada sai ce fala ya talifanna alaikar ƙor'ana kada ka bari ka dinga sa ƙor'ani yana karo da juna fa inna kullum min indillahi azza wa dukkanin shi daga Allah ne azza wa da ka yanzu mun ji fassara wa'annan ayoyin Allah ya fara yin kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda shin ce yanzu kuna kafircewa da wanda ya halicci ƙasa fi ni a yini biyu wata lahu an dadan kuna sa mishi abokan tarayya kuna kiran shi ya kuna kiran wasu da kuke kiran shi zalika rabbul alamin wannan shine ubangijin talikai daga ƙasa da aka gama ta sai aka je sama to amma da aka je sama aka gama sama sai aka dawo ƙasa sai Allah ya kawo magana kasa din ya ida ita nan gaba daya dama dai ya gaya muna akwana kwana biyu yayi ta daga sai ya ce wace waje alafi ha rawasiya yanzu Allah ya tsallake maganar sama ana magana an ga bari a gama magana ƙasa nan gaba ɗaya sana a ta yi maganar sama waje rawa siya ya sanya mata manyan duwatsu masu kafar da ita min ha a samanta wa baraka fiha Allah ya sa mata albarka wa a fiha ta. Allah ya kaddarta mata abincinta na ga abincin sun ga na mutane fi arba'ati ayyamin cikin kwana hudu kwana biyu ne an hada da wadancan kwana biyu sun kama kwana hudu sawa'an lisa'ile ya daidaita haka yake ga duk daidai ga mai tambaya sannan sai ya ce mai sai kawo maganar sama sun mustawa ila sama'i sannan ya cira ta zuwa sama don ka ba sai da aka gama wa'annan kwana hudun gaba ɗaya aka yi sama ba a yanzu nan sai da aka gama magana abin da aka yi a ƙasa gaba ɗaya sannan aka cira ta aka yi maganar me aka yi maganar abin da aka yi a sama mun fahimci wannan ayoyi ko so da yanzu wannan siyakin dama shi ne ke da iskari da ka sai mu fassara kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda Allah na amfani da tauhidin rububiyya domin ya tabbatar da tauhidin uluhiyya kuna kafirce ma wanda ya halicci ƙasa fi yawmaini a cikin yini biyu a cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan kusanya mai abokan tarayya zalika rabbul alamin wannan shine ubangijin talikai ya fara da tauhidin uluhiyya a ya kare da tauhidin rububiyya zalika rabbul alamin watan kafa hujja da tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya tunda Allah ya halicci sama a yini biyu tunda kun tabbata shi ya halicci sama to ba wanda ya cincinta a bauta mara gaskiya sai wa sai shi don muke cewa Allah ya cincinta a bauta mai sannan ya cincinta a bauta mai ta hanyar ayyukan da ya yi shi ne ke kafa mamushin kai hujja da su wanda ya yi kaza yanzu shi kuke bauta ma wani ne afa man ya khluku kamar la ya haluku yanzu wanda ya yi halitta ana daidai tashi da wanda bai yi halitta ba ai in za a bauta ma sai a bauta ma wanda ya yi halitta wanda bai yi halitta ba bai cincinci bauta ba wannan haka yake ga masu bautar dutse haka yake masu bautar itace haka yake ga masu bautar gumaka haka yake ga masu bautar bautar shehunai haka ga kira duk wanda ya rike wani mutum yana gani shi ka amfani ne shi ka cuta tai dama bauta wa al'ibada shine mai ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al'amali wal aqwali adh zahirati wal batina shine suna wanda ya tattara duk abin da Allah yake so ya yarda da shi na zantuttuka ne ko na aiki wa'inda ake gani ko na ɓoye duk abin da Allah ke so wanda ya umarta a yi ibada ne ba a ɗauka shi a yi wani daga yanzu ba sai mai bota ba gunki ba ba sai ya ci ya kai mai ruku'i da sujuda ba a'a ka ɗauki wani abu da ake yi sadaka ana yi ta Allah ka je ka kai mai domin ya kaza ka je ka yi addu'a inda shi ke. ka bar faɗi Allah mukhlisin na kaje ka je inda ka yi addu'a ya baka wani abu to ka roƙai mutum ne aljani ne wanda zai cewa a yanke mai ne fasalli li wan har ka doka kakkai shanuwa an ka yanke an kakkai zakara aka yanke ma wani aljani to shi ma ka bauta mai saboda yanka abu ne wanda Allah yake so ya ce ka aima kowa sai shi baka mai zuwa wajen boka a ce ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo to shi ma ya bauta ma wani Allah don aljannu aka yanke mu abubuwan aljannu ake baiwa su to ka hada su da Allah wurin bauta sai Allah ya ce waje alafiya rawasiya sai Allah ya sanya manyan duwatsu da ke kafe ƙasa kun ga yadda Allah ya kasa wayannan manya-manyan duwatsun da muke gani a kasa suke kafe da kasa domin kada ta girgiza shine waje ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha sai Allah ya sa albarka a kasa a ƙasa Allah ya sa mata albarkoki da yawa halittun Allah da yayi mala'iku su a sama amma a ƙasa aljannu suke a ƙasa mutane suke a ƙasa dabbobi suke a ƙasa tsuntsaye suke a ƙasa ƙwari suke a ƙasa tsiro yake a ƙasa dabbobin ruwa na kifaye da kwaɗi da kada da sauransu da yawa duk a ƙasa suke kuma Allah ya sanya musu abincinsu a ƙasa su wanda a sama ba su ci ba su sha yusabbihuna huna laila wan-nahara la ba su ci la ba su ci ba su hutawa ba su gajiya ba su tsayawa su huta so amma na ƙasa duk wanda a ƙasa yana buƙatar abinci mutum na buƙatar abinci aljani na buƙatar abinci dabba na buƙatar abinci tsuntsu na buƙatar abinci ƙwaro na buƙatar abinci kifi na buƙatar abinci kwaɗi na buƙatar abinci kadodi na buƙatar abinci wasu halittu da ba mu sani ba da a bayan ƙasa da cikin ruwa duk suna buƙatar abinci kuma duk Allah ya sa abincin a ƙasa iyaka albarka kenan kowa ya ci abinci yana ƙasa shine wa baraka kafiha wa a fiha ta ya ƙaddata mata ya tsara mata abinci tukkanta tafi da abinci ɗaya ya fito mutum ya ci ciki ƙwaro ya ci dabba ya ci tsuntsu ya ci aljani ya ci abinci zai fito abinci ya fito a dafa in an dafa ɗan adam ya ci a sussuke a ba dabbobi tsuntsaye su zo su ci ƙwari ƙasa su ɗoka da tururuwa su masu shiga su shigar da ita kaga iyaka albarka kenan wasu malamai sun amfani da baraka fiha suka ce ita kasa Allah ya samu ta albarka in an sayi ba a faduwa to haka in kana son ka sa kasuwanci ka a inda ba ka faduwa to ka samu hili ka saye bayan shekara kaza ka to karawa ya kai suka ce saboda mai saboda Allah ya ce wa baraka fiha Allah ya samu ta albarka to haka ciniki kasa hadda shi Allah ya samu albarka fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'ile mun ji kwana biyu akai wannan aka hada da wancan ya kasance arba'ati ayyam thumma stawa ila samai sana Allah ya nihi sama wa hiya dukhanun lokacin hayaki ce fa qala laha walil aqdi tiya bawan yace mata da ita da kasa ku zo kuna masu ɗa'a biyayya aukar han ko kuma ku zo akan tilas qalata ataina qa'i'in suka ce mun zo mu maka biyayya ya Allah mu ma ka ba mu ikon zuwa mu maka biyayya ko baka yi biyayya ba baka wa Allah sujuda ba ya tafayya'u bilaluhu anil yamini wash shama'il sujjadan lillahi wa mudakhiru watan wanda as-sama da a inuwa tana tana juyawa gabas da yamma tana yi sujuda ga Allah wahum dakhiruna suna kaskastattu saboda ko kaso ko baka so ba ina ta hito gabas sai inuwa ka ta yi yamma ta yi sujuda ga Allah da kai baka yi ba in ta ta faduwa yamma inuwa ka ta koma gabas sai ma Allah su juda. kuma wannan na komai da komai da ka gaba ma sama da ƙasar suka ce a taina ƙa'i'i eh, eh, mun zo muna masu yin da'a don ko ka yi da'a ko kakka yi da'a sai ka zo kana ƙasƙasce sai ka zo kana ƙasƙasce sai ka ta yi kana ƙasƙasce sai ka yi abubuwan da Allah ya tsara wanda ake sai ka shiga makewayi ka fito duk tsarawa Allah ne sai ka ci abinci sai ka bauta ma cikinka kaga duk wannan yana nuna cewa yana nuna cewa zai cikin ta cewa lokacin da Allah yana halittar gabbai da an ka halicci ciki sai ce alhamdulillah sai Allah ya ce ko bai bauta min ba sai ya bauta ma haka ko baka bauta ba Allah sai ka je dai ba abinci don a saba ciki tunda kai ka gode ma Allah kaga duk wannan yana nuna cewa ah, yana nuna cewa duk wannan yana nuna iya ikon Allah da kudura ce da abin da yasa ya cincinci ai mai bauta sama da kasa sun ce mu mun taho muna da'a haka sama tana nan akan da'a take wa Allah yadda ya ga dama haka take ƙasa ma tana nan yadda ya ga dama haka take faqadahunna sab'a samawati fi yawmayni sai Allah ya tsara su cewa sama bakwai a cikin kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha wace sama yayi mata wahayin ga mala'ikunta ga tsakaninta da sama ta kaza nan za ta tsayawa wayannan mala'ikun su za su kula da ita wa zayyana sama'a dunya bi masabiha muka kawata saman duniya da hitillu wa hibba hitillu su taurari yadda suke kyawo a sama sai ga sun haska ana gani wa hibba kuma suna kiyaye sama daga hawan shedannu zalika takdirul aziz alim wannan tsari ne na alazizu mabuwayi alalimu masani wanda babu wanda ya cincinta a bauta mai sai shi ko wa'annan halittun da ya yi su ɗai suna sa a bauta mai bancin shi ya cincinta a bauta mai ko babu ko babu wa'annan ayyuka fa'in hmm. a'aradu fa'in a'aradu fa'ul an zartukum sa'iqatan إذ جاء musu da misallan da aka buga musu ba su shiga ba in sun kau da kai suka ƙi yadda faƙul an zartukum sa'ikatan ka ce to ina muku gargaɗin wata irin tsawa mithla sa'ikati adin wa samud irin wadda ta samu adawa da samudawa jiya mun karanta nan ne da annabi sai kanta ma utuba bin rabi sai ko utuba bin a abul walid sai ya tsorata ya ce hasbuk hasbuk zuwa nan ya ce mai ka tsaya ka tsaya kuma da ya je ya gaya musu ya ce kun san baya karya ya gargaɗe mu tsawa irin tsawa da ta samu adawa da samudawa da aka sai suka ƙara jin tsoro da aka annabi wasallam kaga wanda aka buga mu wannan misallai bai yadda ba in ba azaba ba babu abin da kai mai yanzu ni za ka gaya ma mutum wanda ya fi Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa wanda kake bauta mu kai ga dutse ga yanar da gunki bai halicci komai ba shi ya halicci wa halicci sama ba fa bai yadda ba ne shi ya yadda wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah la yaqulunna khalaqahunna azizul alim so kaga sun yadda da cewa halittar su akai ba ba su yadda bane to inda ba su yadda ba da sai a yi ta kafa musu hujja a yi ta ya za a yi su fahimci shi ya halitta yin sun yadda da kai kai yadda cewa halitta su aka yi halittar sama da kasa aka yi sun yadda an ce a kawo abinda wannan gumakan suka halitta babu shi amma abinda suke jayayya wannan gumakan sun cince su a bauta musu kamar yadda aka bauta mun da halittar sama da ƙasa wannan gumakan su ma suna kiyayewa su ma suna bada kariya su ma suna bada taimako kamar wanda ya halicci sama da ƙasa kaga babu wata hujja da za ka kawo musu wadda tafi wannan cewa kun yadda wannan ya halitta to shi kamata ku bauta ba to in ba su yi ba yanzu kan sai gargaɗi sai a to yanzu kan azabtar da ku za a yi yanzu kan in ba ku yi ba to yanzu azaba za ta sauko yanzu tsawa za ta sauko muku fa a arabu idan sun kau da kai fa an zartukun ku ce ine muku gargaɗi. Sa'iƙatan mifla sa'iƙati adin wa samu na wace irin tsawa irin wadda ta samu adawa da samudawa saboda mai tsawa ta same su zalunta su aka yi a'a a tumur rusulu lokacin da manzanni suka zo musu min bayni aidihim wa min khalfihim gabaninsu da bayansu ko ina ashabul ahqaf sai da aka kewaye su aka kewaye su da manzanni duk unguwannin su a aiku manzanni Allah ta abudu illallah abinda ake kiran ku shine kada ku bauta ma kowa sai Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan ce da mu ya ga dama da mala'iku zai aiko muna ba mutane ba la anzala mala'ikatan fa inna bima usiltum bihi kafiruna to lalle mu mun kafirce ma abinda aka aiko ku da shi don su abinda muke so a aiko muna manzanni sai Allah ya aiko musu tsawa fa amma adun fastakbaru fil ard fa amma adun fastakbaru fil ard bi ghairi al haqq wa qalu wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yara أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله ce fa amma adun su adawa ga abin da suka yi fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi sun yi girman kai a bayan ƙasa ba da gaskiya ba wa qalu man ashaddu minna suka ce wahimu ƙarfi wata sun yi kuri bima utu min al-ilmi farihu bima indahum min al-ilmi kenan sun yi alfahari sun yi farin ciki da abin da gare su na ilmin duniya na suna da karfi duzuka suka ce wa yafi mu karfi awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba su ganin Allah nan da ya halicce su yafi su karhi wa kanu bi ayatina yajhadun suka kasance da ayoyin mu suke jayayya har yau duk abin da kaka ganin Allah ya baka ko ne kada ka yi fariya da shi ka dogara gare shi Allah da ya baka yana iya anshe shi ko da yaushe yana iya salwantar da shi ko da yaushe yana iya halaka shi ko da yaushe daga su karfi ne sun manta da Allah ya ba su sai suka yi kuyi da karfe zai yi wani kafi shi kuɗi sai ka yi mai talakan banza ba a talakan banza Allah ya baka saboda ya ga dama ba saboda yana son ka ba son kai ka yabba ka ba ganin dama ɗaya ya aza ta nan talaucin daga rai Allah ya ga dama ya aza shi mulki ne Allah ya baka yau wani na nema kakkan na mai ina ayye da ka rike madafun iko kake da sanayya utitu ala ilmin indi kenan ji nisan yan INEC nisan yan INEC mutanen kirki ne insha Allah <laughs> kai ji asa wasu tambayoyi cikin azumi ko <laughs> yadda disa jami'an tsaro disa jami'an zaɓe dike da kuɗi ba mutane da aka kujerar nan ba ta yi ta dawa gaskiya ba allah shi ya ba da kujerar nan yana jarabtar ka ga wani ya an so ta ya baka lokacin da tashi an satta gare ka ya ba wani zai an sa ya ba wani kai kuma mai neman ta kakace ai matakan da nittaka na tabbata za a anshe ta baka iyawa da matakan da ka amsa Allah ya gansu kuma ya ɗauke ta yabba wani don haka shi ka bai baka cewa mun ashaddu min naquwa ai mun yi tanadin kayan aiki kayan aiki komi ba su yi Allah ka ɗauka ya ba wanda ya ga dama to ka in kana bisa mulki kana ganin kai addawa ne kai addacan kai addacan Allah yana iya ansa ta in ya ga dama in baka da shi ne kake ganin kai tanadin ansa ta ka dogara ga dubarar ka sai Allah ya yarde ka kai ma amma dun mi an mafita kowa ya yarda Allah ka bai abinda Allah ya baka kada kai alfahari da shi ka yi irin qalu man ashaddu minna quwwa to Allah shine ashaddu minkum quwwa saboda me saboda shi halicce ku sai ce awalam yarau annallaha allazi khalaqahum annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin basu ga Allah nan da ya halicce su ba yafi su karfi yafi su sanin karfi wa kanu bi ayatina yajhadun sun kasance suna jayayya da ayoyin mu ba don haka me sakamakon da muka yi musu fa arsalna alaihim fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyi لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون duk ƙarfin da suke da shi fa arsalna alaihim rihan sai Allah ya ce sai mun ka aiko musu iska sarsaran mai tsanani mai tsananin sanyi mai tsananin kaɗawa, mai tsananin azaba fi ayyamin na hisatina wasu kwanaki da muka so mu azabtar da su na shi shine mutatabi'at kwanaki jeri da juna thamaniyata sab'ata ayyamin sab نعم wa samaniyata وثمانية أيام sai kasance wannan dare bakwai yini takwas jeri da juna suke shine ayyamin nahisat yini ku wanda suke jeri da juna lunudhiqahum azabal khizi domin mu ɗanɗana musu azaba ta kaskasci fil hayacin duniya ana rayuwar duniya wala azabul akhirati akhza to azaban lahira ta fi kaskasci bisa ga ta duniya wahum la yunsarun kuma ba su da wanda zai nasartar da su ba su da mai taimakon su in an je lahira ɗaya Eh, in mun tashi mun zo gobe ana nuna min lokaci ya yi sai mu tashi samudawa su kuma wa amma samudu fa hadainahum fasta ama alal huda abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi ku zukatan mu ya shafe shi ga littafan mu abin sa nake tsayawa in suka tsaye sai saboda tare da su muka yi ittifaki tafsiri ya zan minti kaza ansa tambayoyi ya zama minti kaza bai yiwa in saba na gefe su sun yi daidai a nasu bismillah yau ma akwai neman taimakon marayu ko. malam hassan ya ce in gode muku sosai bana an taimaka da yawa a nan masallacin yadda ba a saba taimakawa ba wata shekara zuwa yanzu abinda muka samu wata shekara har muka gama shi muka samu abinda muka samu a nan masallaci ake nufi abinda muka samu a nan masallaci har shekara ta kare shi dai an ka samu har wata ya kare ana neman taimako haka kun yi kokari kwarai da gaske kun nuna kuna cikin ni'ima kuma kuna gode ma ni'ima Allah kuma kuma kun ba su a kai ma wasu su ma su shiga cikin ni'ima Allah ya kara ni'imtar da mu akwai waɗanda suka ba da nasu tallafi jiya a account jiya mun manci mu faɗi account ba haka ya kamata mu faɗi account yau 000 guda uku ko sai 158248 00 guda uku sai 1582488 jaiz Mm, ok bayanan rubuce 000158248 jais <coughs> to Allah saka ba da lahiri a takaice wasu suka turo gudunmuwa cikin akwai adamu muhammad Awwal, hassana uh, isa musa nura dan maliki dubu biyar maryam lawal dubu yunus dubu zainab yakubu bako da um, isa audu dubu biyar aisha jindu muhammad dubu biyar a dubu goma rabi sa'adu dubu biyar lawal murtala dubu biyar awal ibrahim dubu biyar aisha idris dubu hamsin amina shehu abubakar dubu takwas mardiya ahmad uh, ma dubu biyar wakili global ventures dubu biyar abubakar dubu goma nafi isa romo dubu ishirin hawa isa hawa ibrahim haruna dubu biyar sai rabia city of stars dubu goma abubakar siraju abubakar dubu biyar bala jariri ko tajiri bala tajiri dubu shidda family bond ventures dubu biyar abdullahi usman dubu goma shehu sani jahun dubu hamsin habiba usman dubu biyar abubakar adamu dubu biyar aisha hassan musa dubu goma ahmad yusuf dubu biyar ɗayi bara'u dubu biyar musa garba aliyu dubu goma fatima aliyu musawa dubu biyar hadiza ahmad usman dubu biyar ahmad yusuf dubu biyar adamu mamman dubu goma fatima abdullahi dubu biyar maryam inuwa dubu goma ahmad dubu biyar abdullahi umar abdullahi dubu biyar sai ibrahim abubakar dubu ɗari faruku abubakar faruk dubu biyar sai a to na usama ko obama ko usama ko obama iliyasu hussein dubu goma allah ya saka makowa da alheri muna wa uban ƙasa a kin labarka da zuwa hankali barka da zuwa mai tambaya ta farko yana tambaya ko ya halatta mace da take haila ta shiga masallaci da zauna domin sauraron tafsiri ko wani karatu na addini akwai sabanin malamai ga mace mai haila amma dai kauli mafi inganci abinda zan ba ta kada ta shiga masallaci ko jiya da daddare wani tambaya ta zo mai irin haka ba an ba wanda ya tambaya ya ce da kira ka baka an na kira malam wani ya ce kar ta shiga ba maganar malam wani kar ta shiga ba ne na na aisha annabi sallallahu alaihi ya ce ta ɗoko mai tabarma a cikin masallaci ta ce haila ta kai sai malamai suka ce ta san mai haila kenan bai shiga masallaci sai ce haila ki ba ga hannunki take ba sannan ba zama ba ne ɗokowa ta yi ta fito haka in ta kama ta shiga ta ɗauko wani abu tana iya shiga ta ɗauko wani abu amma dai zama to mun fi ba da shawara kar ta zauna tare da cewa akwai fatawai malamai da ke ganin cewa tana iya zama amma dai mun ba da shawarar kar ta zauna wallahu ta'ala alam na mai wani yace wani ya ara mai kuɗi babu sharaɗin cewa in zai mai suwa ya ƙara masa amma saboda jin daɗi lokacin biya sai ya ƙara masa wani abu ya ce ko bai da laifi bai da laifi annabi sassana yakan karɓi bashi ya tashi mai suwa ya biya mai bashi kuma ya bashi wani abu kyauta don haka ka karɓi bashin wani ba ku yi sharaɗin cewa kuɗi da ruwa ba ne ka riƙe kuɗin ka yi aiki da su ka gama ka kai mai ka bashi wani abu kyauta babu laifi wallahu ta'ala wani allah ƙara malam fahimta da ilimi mai amfani yake tare da mu gaba daya tambaya ta ana ita ce ko ana iya yin sujudar tilawa ko babu hijabi eh ana iya yin sujudar tilawa ko babu hijabi kina cikin ɗakin kiɗi kina karatu kin kawo sujudar tilawa ana yi ko babu hijabi ana yi ko babu alwala ana yi ko babu tsarki ma ana yi da annabi sai kawo ƙarshen suratul najmi hakka hirai da attare da shi ma sun yi sujuda hadisin na cikin bukhari wallahu ta'ala alam to sai da suka ɗaya akan masu surutu ko yaran da ka kuka lokacin tafsir cewa Allah su dan zaka ta waje to sai tambaya ta gaba cewa wannan tambaya zan karanta ta bisa ga ma'ana in mai tambaya ce akwai dan abin da ba daidai bane sake rubutuwa rubutun ya gane yace yake ba ita ba wace ba amma dai da yace cewa uwa mace take rabiya amma ba ta mutunta uwa ita ɗaya ba ta mutunta uwa har ɗaya tana cewa wallahi sai ta raba uwar da dukkanin masoyanta ta hanyar zuwa wurin ƙawayen uwar ta ba ta sunan uwar gare ta da ya ce a takaice dai har police station hanji ta kai ƙarar uwarta a kan matsaloli daban-daban to a cikin tambayarsa abin da ke tambaya yanzu mahaifiyarta saboda dangantakar ta yi tsami ta yi alwata yi sharaɗi da 'yan uwanta cewa ƙannai koyan nan ita wacce yariya cewa in ta mutu kada a ɗauki ko naira cikin kuɗinta a matsayin gado a ba ita ɗiyar ita ma ɗiyar ta ce wallahi babu ta babu shekara biyu ma ɗiyar ta ba gida kuma uwar ta ce lallai ko da ita ɗiyar ta riga ta mutuwa ba ta buƙatar gado to yanzu tambayar ko abin da mahaifiyar ta yi na cewa ka a ba ta ka a ba ɗiyar ta gado ta daidai ne ko kuma da ya kamata ok ita ake tambaya abin ta yi daidai ne abin da ɗiyar ta yi kenan shi daidai ne <laughs> ki bai tambaya abin da ake tambaya abin da uwar ta yi na cewa shi daidai ne <laughs> abin da suka yi su duka ba daidai ba ne amma wanda ya yi muni shi ne wanda ɗiyar ta yi hmm. mutuwa yi ma iyaye biyayya ba akan mutuwa a ci gado ba dai ne akan lahira ne wanda ya yi uku ne da yi wanda ya saba ma iyaye ne ya ƙi musu biyayya an ji lahira yana da azaba da Allah ya bai tanadi wannan yare ta ji tsoron Allah ku da kuka rubuta wannan tambayar ku jawo hankalin ta yi mata wa'azi musu mu duk wanda aka samu ya fadar ya dawo daidai duk wanda ya kuskure ya tuba ya gane kuskure ne irin wa'annan abubuwa yanzu ana samun su a unguwanni daban-daban ana samun su a gidaje daban-daban ya kamata a wa'annan unguwannin a samu wasu dattawa a samu wasu mutane da ya kamata suna sulhun irin wannan amma akwai haɗarin gaske yarinya ta yi haka da uwarta har ta kai uwarta police station in ki kai uwarki inda iyayen wasu kara kaga abin yayi muni wa kuma rashin ladabin ya yi ya kai karshen zama uku macin wasu suna wayayensu ladabi wasu wayayensu mata sauran suna bukatar Allah ya taso da su komi za su ce musu su yi su yi na ladabi da biyayya don haka wannan yare ta ji tsoron Allah abin da ta yi ba daidai ba ne wannan abin bai hana in ta rasu a ba da gado amma ba magana gado karamin magana ce saboda ba a san wanda zai riga su ba ba dole uwa ita ke rigan diya a mutuwa ba ko da yaushe don haka ji tsoron Allah a gyara tun ana raye ba san wanda zai fara tafiya ba amma saba ma iyaye babbar kaba'ira ne mugun abu ne yana ɗaya daga cikin abin da ya fi komai fusa ta Allah don haka wannan yarinyar da wanda bisa hanyar ta su ji tsoron Allah su daina wallahu ta'ala a'lam wanda tambaya ce tsotsayi ya kama shi ya yi alfasha da tsohon budurwarsa bayan ta yi aure ya ce amma na yi nadama kuma na yi bakin ciki kuma ina neman yafiyar Allah ya ce har yana jin kamar ma ya mutu saboda damuwa malishin shi Allah zai yafe kuma ya zai da haƙƙin mijinta in don ka yi babban abu da ya kamata ka shiga cikin damuwa irin wannan da ka shiga ko da ya tafi lalle ka yi babban abin damuwa wanda ya kamata ka shiga irin wannan damuwa abin da ka ɗauko na da nasin da nadama kai ya yanke har abada irin wannan duk lokacin da ka tuna ya kasance ka yi nadama ka da nasan ka yi wasu ayyukan kwarai da za su shafe wancan aiki mijintan yana da haƙƙi gare ka babba na alkiyama amma ka bi shi da kyautatawa shi ma a duniya ka yawaita istighfari in Allah duk abin ko shirka mutum ya dawo ya tuba to Allah yana karɓar tuba ne in akwai irin wa'annan haƙoƙin Allah yana sani yadda ya yi da su ya sa mai su ya gafarta maka saboda yi ta bauta Allah ka yi ta sadakoki yi ta abubuwa da Allah zai guda mai wata lada da za ta burge shi ya yafe maka wannan haƙƙi kuma ka ɗauki niyyar ba za ka koma ba Allah ta tabaraka ta'ala ya gafarta maka ya gafarta mana namu kurakurai wallahu ta'ala wanda ya ce malami ya gaske da ake cewa idan mutum ya yi wuturi ya kwanta da daddare sai ya farka yana iya yin raka'a ɗaya sai ya mai da waccan ta farko ta zamo shafa'i da wannan ɗayan da ya yi daga baya da cikuwa kan yayi wasu malamai sun yi fatawa da wannan shek muhammad bin salih uthaymin cikin fatawoyi ne akwai wannan kana da raka daya ka hada da wannan sai ta kunce maka wuturi sannan kuma kana in kai wuturi da liman in ka tashi tsakiyar dare ko ƙarshen dare kai karatun ƙur'ani kai istighfari kai salati sannan kana yin raka'a biyu annabi sallallahu wani lokaci kai raka'a biyu bayan wuturi sai zan kai raka'a biyu ɗaya wanda ake bayan wuturi in kuma ka kwance shi din ka ci gaba da sallah shi ma wasu malamai sun ba da fatawa ana hakan wallahu ta'ala wanda ci Allah ya kara ma kariya da kariyarsa amin bayan haka ina son cikakken ma'anar wayannan kalmomi guda biyu da muhadara so ina ganin shubuha ta kasance da da shubuha muhadara ya ma'anin muhadara ya <laughs> ma'anin shubuha to me alaka su da da mu da mu shubuha gida muhadara shine lecture hmm. wanda ke lecture suna ne muhadir hall lecture hall sunanta qa'atul muhadara abinda ake ne za akwai muhadara wacin wani malami zai zo ya yi lakca ya yi wa'azi shi ake ce mu muhadara eh, mini daya shuba <laughs> shuba shi ne abinda ya rikice ka rasa gane halas ne ko haramun ne gaskiya ne ko karya ne an sa maka shakku an jefa maka ka rasa gane da lamarin yake shi ne ake ce shi ake ce mu shuba da ka shubha nisanta ta aka yi aje zuwa ga halas kamar an soya nama alade sai aka soya na tunkiya sai aka an ɗauko su aka sai aka yi bagi sai suka haɗe <laughs> sai aka kwashe gaba ɗaya cikin kwano ɗaya na akwai na a ciki ko da tunkiya ciki akwai na alade ciki yanzu an baka yanzu ka iya gano wanda an na alade kaga duk nama ya koma shuha bari ne ya bi ka dauki ta tsoka kai tsammani ta ta a ce tunkiya ce ta yi mai ashe alade ne <laughs> to wannan shine shuha wallahu a'lam domin wanda ce Allah malar yanzu muna shigowa masallaci domin sauraren tafsir ko ya halatta mai ah, salatul masjid ko eh, salatul masjid tahiyatul masjid ke so eh. Hmm. Eh, ba ya halatta ba ya kamata ko ya waje ba ku tahiyatul masjid wanda yake shigowa ya zauna ni ba zama nake ke ni shigo ni bisa kujera nake <laughs> tahiyatul masjid ga wanda ya zauna kasa dalili na akan haka shine annabi sallallahu alaihi ya zo ran juma'a bai tahiyatul masjid bisa minbar yake wucewa in yayi hudu ba kuma in yaje bisa minbar yayi sallama zamnawa yake amma bisa minbar ba cikin masallaci ba saka bisa ne irin wannan bisa banda bisa <laughs> amma wanda ke shigo ka hanyar zamna yayi tahiyatul masjid ya kyautatu wanda bai tahiyatul masjid ba ya tsaya ga kila mazhabar shafi'iyya akan ya tsaya ga mazhabar malikiyar da sauransu akan cewa aukatun na hayi ne shi ma ba a ganin laihi ne matsaloli ne masu sabani sosai amma dai mun fi karfafa cewa a yi amma wanda bai yi ba akan wasu hujjoji kuma bai da laifi wallahu ta'ala tambayar ta cewa mun zo ta sauraron tafsir amma ko yana halatta mutum ya karatu Qur'ani ko kuma kamata ya aje Qur'ani ya saurari tafsir in ana tafsiri kamata ya aje karatun Qur'ani ya saurari tafsiri saboda ƙwar'anin ne ake karatu ana bayani ana karatun ƙur'ani ba a son wani hayaniya inda karatun ƙur'ani sai ce kowa ya ɗauki nashi a yi karatun ƙur'ani to matun da fassarawa ake yi to in kana son karanta sai ka yi nesa ka ta inda baka ji ya kasance babu wannan tashwishi in kuma tafsirin za ka saurari daga baya karanta ƙwar'ani duye da kai dai babu iskali amma dai ka kasance ana darasi kowanne iri ne kai kuma kana karatun ƙwar'ani wallahu ta'ala alam wannan tambaya an sai ta cewa karanta ma iyayen ƙwar'ani kana ganin kamar su bi ma'ana asalinta sai mai wannan tambaya cewa rana ko suwaye ake kira ahlul kitab kuma ya halatta a ciyan kansu ahlul kitabi sune yahudawa da nasara wasu malamai suna ƙara da majus a ciki amma dai ahlul kitabi sune yahudawa da nasara eh yana halatta a ci yankansu domin Allah ya ce wa qawamul na utul kitaba hillun lakum abincin da suka baku Abdullahi bin Abbas ya fassara shi da cewa yanka ake nufi yana halatta a ci sai ka ce ahlul kitabi na yanzu sun canza ba su bane na da wa'inda annabi ya isko ba su bane na da ahalul kitabi waɗanda aka ba eh, ba littafin ba su bane wa'anda annabi sallallahu ya isko su ma sun canza sun baddala amma annabi sassa ya mu'amala da su mu'amala ta ahalul kitabi da haka ana mu'amala waɗanda annabi sassa ya isko larabci yake da su kuma ya yi musu mu'amala irin ta wa'ancan ahalul kitabi wallahu ta'ala ba tambayar ta na akan ah, Allah ne yake nufi da cewa kada ku ci yankan abinda ba a ambaci sunan Allah akan sa ba duk abin da ka tabbata ba ambaci sunan Allah ba ba za ka ce ba musulmi ya yi shi ko krista ya yi shi ko ba yahudi ya yi shi kuwa inda ba ambaci sunan Allah ba ka tabbata to ba za ka ce ba yanzu su a ahlul kitabi su aka ana kaddata sunan Allah suke ambata da haka in an kawo maka nama ka ga mai nama yana sai da nama mahota ko kuma ya sai da nama daga mahauta ɗoko shi ya zo yana sai suwa kawai dafaffe ne ko gasashe ne baka ce mai wa an ka ambata ka yanka su daga baka haka mm. da ka hannu kitabi ma ba a tambaye suwa kun ka ambata in gabanka wani ya je yanka akwai ya ce shehi ba a ci mm. in gabanka wani ya je yanka akwai ya ki ambata sunan Allah da gangan ba a ci amma in an dafa an kawo maka baka tambayar cewa wani da ya yanka ya tambaci sunan Allah ko ya ambaci sunan